Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma ku iya jin mu kai tsaye a yaushe da kuke da bukata a shafinmu na sadarwar intanet kan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu gabatarwa yusuf aliyu harande tare da ni aisha mu'azu ado kin san wannan shirin namu na yau da gobe a duk wannan rana ta talata yakan duba matsaloli ko kuma abubuwa da suka shafi ilimi ne inda yau ma 24 ga watan nan na disambar shekara ta 2019 za mu ci gaba da tattaunawa ne akan maudu'in da muka fara makon jiya a kan batun kudirin majalisar wakilai na yi wa dokar samar da ilimin matakin farko na ilimin farko kenan na bai daya don yi mishi kwaskwari ba.

za kuma ku ji cikakkiyar hira da Aisha ta yi muna da wani masani akan harkokin ilimi na 'ya'ya mata daga jihar Bauchi. a wato yadda tsarin yake shi magana ilimi yana cikin wani sashi na kundin tsarin mulki na ƙasa wanda ba za ka iya kaiwa maganar kotu ba amma yadda aka tsama wannan maganan ilimin firamare shi kakakin majalisa abin da ya kawo wannan doka za ka iya kai hukuma kara cewa bata ba wani 'yancin ta na makaranta na cewa idan gwamnati ko hukuma bata tabbatar da cewa yara waɗanda suka kasa shekara uku da hudu da biyar da shida da bakwai ba an ba su ilimin firamare za su iya kai kara. mu buɗe muku layi domin ku kira ku kuma yi mana bayani na ku ra'ayoyi dangane da wannan maudu'i sai ku ci gaba da kasancewa da yi shirin yau da gobe. za mu fara da tattaunawar da ne da Malam Salim Muhammad wani masani a harkar samar da ilimin 'ya'ya mata a jihar Bauchi inda na fara da tambayarsa tasirin wannan kuduri. Sai ya ce. A a da hudu duka yaro ko yarinya suna da dama su karatu kyauta daga matakin firamare har ramar sakandare wato cs1 zuwa 3 hmm. kyauta to a wata guduri da suke nema shine ra'ayin talakawa ta fama da matsala mm. su a ganin su in babu doka da zai kare wannan guduri to za a ci gaba da cewa ilimi kyauta ne amma ko ba ta ba ina aikin da muke na gudanar da ilimi a mata a jihar bauchi kuma yadda muke yadda makarantu a mun gano cewa wannan guduri a rubuce yake mm. amma a zahirance ba kyauta ba ne ana cewa da yara su kawo kuɗin pta hmm. ana cewa da yara su kawo kuɗaɗe kala kala to wa'annan kuɗaɗe in aka duba a gani ba a ya nuna cewa kamar ko makaranta ce take zartar da wannan doka cewa yara su kawo kuɗi amma kuma su jami'an hukumomin ilimin ilimin eh, suna sane da haka amma ba su hana ba saboda haka ita ce ilimi ba kyauta ba ne to a bayanin da muke ji kamar a gidan rediyo da kuma jaridu da ake buga cewa su yan majalisa musamman shugaban wakilai eh, ya ce cewa dole a samu doka doka da za ta kare wannan kudi to ba ta mata dokar ba za a iya samar da dokar amma kuma ba za a bi dokar ba mm. ba za a yi aiki da dokar ba shi ne babban matsalolin da ake fuskanta a najeriya kasancewar kayi aiki tare da hukumomin makarantu da kuma gwamnatoci yaya kake gani za a shawo kan wannan matsalar akwai dokoki da yawa da ake a Najeriya musamman wanda ya shafi ilimi kuma inda abin ya danganci talakawa ne ko talakawa ya yi dokokin ana jin su kai kuma ba a jin su kai doka wannan misali in an yi ta 'ya'yan talakawa ne za su amfana cewa ana karɓar kudin titi har hukun nan. Mm. In ana ganin wannan doka za ta aiki gaskiya ta an samu kuma ta hanya za a za a dinga bibiyar abin tun daga gwamnatin tarayya har ƙasa. Mm. A samu kuma hukuma daban da za ta sa ido akan wannan ita doka da za a yi. Baya ga batun kuɗaɗe da ake biya. Kwanakin baya akwai wasu hotunan bidiyo da suke ta yawo a kafafen sada zumunta a whatsapp na ajujuwa ne a nan najeriya ajujuwa ne sai ga yara na zaune ciki ko a kan bulo-bulo ana ruwa ga nan dai a cikin ruwa kwano na yoyo a kaza za a kaza musamman a wajen gwamnati da muka za a ce an ce kujeru amma an ka makarantun babu kujeru ba a ga yara suna zaune a ƙasa samu natsuwa ba shi ma malami bai samu natsu bai tattara hankalin shi guri daya ba a ce ana ruwa ga ruwa a ciki ta yaya malami zai tsaya yaya makaratun zai tasiri shawara da gwamnati ta da da tallafa musu irin na abubuwa da ya shafi makaranta za su iya gudanar da su kan kansu ba haka suna taimakawa makarantu to in suka ɗan samu tabbaci da wajen gwamnati aikin nasu zai bunƙasa ra'ayin ah, Malam Salim Muhammad akan wannan batu. To ai lalle kan kuma aikin ji abin da yake magana ya ce abun ma abun ban tausayi a ce wai ga makaranta amma wai ba kujera ba teburi ga kuma kwano ma dai a buɗe a ce wai ruwan sama da da lokacin wannan iskar da sanyin nan duk ya kare akan 'ya'yan mutane? To ina za a samu karatu mai inganci. da haka abin wani abu da ya dame ne game da wannan wasu bayanai da ya yi shi ne cewa an ce ilimi kyauta ne amma ana karban kuɗaɗe daga hannun ɗalibai hukumomi sun sani amma kuma babu matakin da suka ɗauka. To lallai dai kan kuma za ki ji kullum a cikin abubuwan da suke faɗi za su ce ana ba da ilimi kyauta ana ba da kayan karatu kyauta hatta ma shi kan shi kayan sawa da ake ce ma uniform an ce kyauta ake ba da shi amma kuma a zahirance ba za ka je ka gani ba. To amin sun amin. To yanzu bari mu je ga wannan tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da waɗansu 'yan majalisu domin duba wannan ƙudiri da kuma dalilan da sa suke goyon bayan wannan kuduri da za a sake mishi garan bawul. a wato yadda tsarin yake shi maganar ilimi da maganar tsaron ƙasa da waɗansu dalilai wanda suka dogara na haƙƙi na ɗan adam yana cikin wani sashi na kundin tsarin mulki na ƙasa wanda ba za ka iya kai shi kotu ba ba za ka iya kaiwa maganar kotu ba amma yadda aka tsama wannan maganan ilimin firamare shi kakakin majalisa abin da ya ya kawo wannan doka na cewa a tsarin mulki kwaskwarima a hidda wannan maganan ilimin firamare ya zama na cewa a kai shi wani sashe wanda za ka iya kai hukuma kara cewa ba ta ba wani yancin ta na makaranta ko kuma ba ta ba wance yancin ta na makaranta ana so a hiddo shi a kan ya zama mazaunin shi na dindindin na cewa idan gwamnati ko hukuma ba ta. tabbatar da cewa yara waɗanda suka kasa shekara uku da hudu da biyar da shida da bakwai ba an ba su ilimin firamare za su kai kara. A ciki akwai batun cewa a ba su ilimin firamare nan har zuwa sakandare kyauta? A'a na firamare ne aka ce dole. Dole na firamare ne aka ce wannan ya zama na cewa ana so a tabbatar da shi akan gwamnati na cewa haƙƙinta ne ta tabbata cewa kowane ɗa na Najeriya Da da ɗiya na Najeriya an ilmantar da su har zuwa mataki na firamare kyauta kuma dole. Ko da iyaye sun ki. Ko da iyaye sun ki. Ana iya kai ƙaran su. Eh, shi yasa aka cire shi daga inda ba za ka iya ɗauka ba za a kai ƙara ba aka sa shi inda kowa zai iya kai ƙaran cewa kai baka bari aka yi ɗanka makaranta ba kuma ke gwamnati baki ilmantar da yaro ba. Sunana Honorable Yugo da Hassan Kila ina wakiltar karamar hukumar Gwaram a jihar Jigawa. To a gaskiya haja in kin duba kusan ilimi ilimi shine ginshikin komai a rayuwa kuma kirdiga ta nuna cewa a duniya ma gabaki daya babu kasar da yara ba su je makaranta ba su da ilimi kamar najeriya yaran nan wanda suke yawo da kokowa ko ina kamata ya ce sun samu ilimin nan kyauta gwamnati ta daure ta san yadda ta yi ta ba su ilimi kuma kyauta na firamare domin idan aka samu ilimin nan abin da zai kasance shine za a samu abin yi za wannan abin da ake na ta'addanci da kidnapping da abin da ake ta duk ba zai yiwu ba inda akwai ilimi yi an san cewa hanya ce mai kyau wadda mutum in yi mai kyau ya sani in ma yi mara kyau ya sani saboda ka ilimin nan mu muna goyon baya cewa lallai mu da muka fito ma daga wannan arewacin najeriya shi ya tamu kamata a ce wato mun bai wannan kuduri cikakken goyon baya banda mu 'yan majalisa ma hatta ma mutanenmu na gida na waje sai mana irin mu wadda muke wakiltar su da sanatoci da gwamnoni da kansuloli a yi musu magana lallai a tabbatar cewa an ba da ilimin nan kyauta ga yaran mu ko ina ko ina ka je a kasar nan a nan arewa za ki ga yara dubbai suna yawo ba abin yi inda suna da ilimi mutum yaro ma zai samu a kansa abin yi ah, yana da zai iya rubutawa ya karanta kuma sannan shi ma ya san in ma sana'a ce yi idan ma aiki ne zai nema ya yi komai ganganta iliminsa zai san abin yi don mutum yana da ilimi akwai abubuwan da ba zai iya ba ko sai ya yi tunani ma kafin ya yi su waɗannan yaran su a gaskiya fi sabillah wato hajja ce gare mu mu 'yan arewa waɗannan yaran da muke gani bai kamata a ce mun basu suna ta yawo sakaka ba domin zai ga an ce yau wane ya zama roba yau wane ya zama kidnapper yau wane shine shiga kwalla gida shine dan tasha shine shine wannan kowace abin dai da ba shi da kyau a rayuwa so ilimin na hajiya yana da mahimmanci kwarai da gaske kuma za mu duk abin da za mu yi a majalisa mu ga cewa mun tabbatar cewa wannan abin yayi an zaki ya tuna ai kamar mutanen kasar yamma tun zamanin da muka san cewa sun kawo ilimi kyauta kuma abin ya tallafa musu har yanzu ma yana tallafa musu kan ilimin nan kyauta daga firamare har zuwa sakandare sai dai zuwa sakandare wannan zai yi wani abu yaro kuma zai san yadda in zai ci gaba in kuma ba zai ci gaba ba iyayen ake so a tunatar da su cewa fa ilimin nan fa ilimin nan fa wato shine ginshikin komai na rayuwa yanzu suka duba a kowane kauye za su ga akwai malamin makaranta ko malamin asibiti ko duba gari ko irin masu zuwa abin na gona ma akwai masu in sun bar 'ya'yansu sun yi ilimi su ma kansu za su taimaka musu da sauran 'yan uwansu saboda ka iyaye kamata muna kira a gare su su tabbatar 'ya'yansu idan ma aka ce ilimin nan kyauta ne ya kamata su tabbata cewa sun ba wa 'ya'yan nasu dama su je su yi wannan ilimin. sunana honorable aisha jibril dukku ni ce memba mai wakiltar mazabar dukku da na faɗa a jihar gombe alhamdulillah wannan doka ta mana daɗi mu ma wannan doka kuma ƙudiri shi shugaban majalisa honorable hakim femi bajabi amila shi ya kawo ta kuma mun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari sannan kuma mu a gare mu musamman mu iyaye mata ta fi mana daɗi saboda 'ya'ya matan da ake hana su zuwa makaranta sai kaga 'ya'ya da yawa 'yan mata suna talle an hana su zuwa makaranta sai a ce su ne su je su yi talle to mu kin gaya mana daɗi saboda kin ga 'ya'ya mata za su koma makaranta sannan kuma wannan ganganci ne ma rashin tura yara makaranta ya rashin tsananta wannan doka shi ya jawo ake barin 'ya'ya gaba ɗaya a waje amma yanzu da wannan doka ni da ke duka muna da dama mu shiga gida gida mu ga 'ya'ya matan da ba a kai su ba mu ce me yasa ba a kai su makaranta ba ko waye ne yake kula da su mu kai shi ko domin mu bi ma 'ya'yan nan hakkin su dan shi ilimi shi ne gishirin rayuwa in ba a ilmantar da mutum ba ba zai san Allah da ya halicce shi ba balle ya san yadda zai ya bauta mishi ba zai san yadda zai ya gyara rayuwar shi ba ba zai san yadda zai ya ci gaba a makaranta ba idan baka da ilimin firamare ba za ka je ta gaba da firamare ba idan baka da ilimin ta gaba da firamare ba za ka je ta jami'a ba ko kuma kwaleji ba na ilimi na neman ilimi ba to kin ga wannan doka idan dai aka riga aka rattaba mata hannu to mu alhamdulillah doka ta ubec ba a asasa shi ba kuma dokar ma yanzu ta zamanto ta yi kwante zance saboda a dokar an ce wai duk uban da bai kai yar shi makaranta ba ko dan shi ya biya naira dubu biyu to yanzu dubu tara kenan tara kenan shikenan abin da zai biya a cikin dokar kenan abin da aka ce kuma a wannan haka din ma ba a taba jin an kai wani uba don bai kai shi makaranta ba ban taba ji ma an kai shi kotu to kin gani ashe wannan doka yanzu zai bani dama because wancan doka ba a asasa shi ba ma to amma ba mu da dama amma yanzu wannan kuma kin ga wannan doka ta ba mu dama kowaye ma an ba ma eh, eh, wasu iyaye dama an ba ma kungiyoyi masu zaman kansu an ba ma kowane mutum na Najeriya dama in ka ga abin da bai dace ba ba a kai 'ya'ya makaranta ba to maza garzaya kotu domin a kwato mu wayannan 'ya'yan hakis kin ga kamar ni da na fito daga yankin arewa maso gabas inda ake tashin hankali inda iyaye aka kakkashe su aka bar 'ya'ya marayu wasu ba uba wasu ba uwar ba uban kinga zan koma in haɗa kai da gwamnatin jihata musamman ta jiha ta ta jihar gombe domin mu bi sansani sansani mu tabbatar mun kwaso 'ya'yan nan tun da ilimin firamare nan kyauta ne kuma gwamnatin tarayya ce za ta ba da gudumawa na ilmantar da 'ya'yan nan mu je mu kwaso su mu sa su a makaranta tun da za a ciyar da su a makaranta to dama me ake nema ciyarwa shine muhimmi in an za a ciyar da su a firamare sai mu kawo su makaranti gwamnati za ta gina azuzuwa gwamnati za ta ɗauki malamai sai mu dawo da su makaranta domin mu tabbatar kafatan yaran nan da suke zaune a wa'annan sansani sansani mun dawo da su makaranta kuma idan suka samu wannan ilimi ya inganta zai kawo da abubuwa da yawa irin ta'addancin da ake yi nan duka zai ragu sannan rashin abin yi zai ragu domin za a koya musu sana'o'in da za su yi domin su rike kansu su dogara da kansu kuma su taimakawa gina a ƙasa gabaki ɗaya. sunana dr abdullahi balari misalami dan majalisa mai ta gwadaba lela, daga jihar sokoto hajji a san shi da ma matsayin ilimi ilimi haƙƙi ne na kowane ɗan ƙasa a ilmantar da shi dole ilimin firamare dole ne kowa haƙƙi ne matsayin shi na ɗan adam ya faɗo ɗan adam sun rika shi sun samar da shi to su karantar da shi ya san iya rubutu da karatu akalla dole kafin ya yi wannan rayuwa don haka wajibi ne dole ne ko a addini ma dole ne neman ilimi kuma dole ne karantar da mutum don haka haƙƙi ne na yaro da in ba a bashi ba ya kamata a ba da dama ga yaro ko wakilin yaro ko wani wanda ya damu da harkan yaro ya ɗauki mataki na shari'a a hukuntar da wanda ke da haƙƙi ya kashe makaranta bai kashe makaranta ba don ilmantar da mutum haƙƙi ne nashi dole ne akan ƙasa haƙƙi ne dole na aba dan kowane ɗan adam ilimi zuwa mataki akalla na sakandare school ya iya rubutu da karatu wannan a ɗauke mai haƙƙi amma in ba a haka ba to an zalunci yaro kuma ya kamata a haifar mai da haƙƙinsa na zalunci da akai to yanzu wannan dokar za ta ba da dama kenan gwamnati ta ba da ilimin nan kyauta ba dole sai iyaye sun kashe kuɗi ba dama ai ka'ida ba wai Najeriya ba duk kasar duniya haƙƙi ne na kowane ɗan ƙasa a bashi ilimi shi irin eh, rubutu da karatu basic kuma rashin bashi shi an saba ma doka kuma an zalunce shi kuma ya kamata a yi tanadi na ana iya ƙaro wanda duk ke da alhakin hana shi dama na je samu wannan ilimi. ta yusuf ka ji dai irin bayanan da suka koro kwarai kuwa da gaske wato yanzu za a iya idan har wannan doka ta tabbata za a iya hukunta wato za a iya kai mahaifi ko kuma gwamnati kotu To ai idan kika duba kasashen ma da suka ci gaba, mm. ai matakin ma ko in ce tsaurin abin ya wuce haka. Mm. A nan kamar nan kasar Amurka idan uba bai kai ɗan shi makaranta ba, a har gidan yari yana zuwa. Mm, kamar yadda ake kokari kenan a eh, cimma da wannan dokar eh, ko Najeriya a ce naira dubu biyu ai ba ai ba zama abu ba ai ko baka da wani abu ma za ka san yadda za ka ka samu dubu biyu ka biya domin kawai a kyale ka ah, wani abu kuma da ya dan dame ni shine wannan doka zai ba da dama ne a baiwa yara ilimi har zuwa matakin firamare kawai eh. secondary ba to kin ga kamar nan kasar da aka ci gaba shi watan ilimin secondary ma kyauta ne a nan kasar kwarai da gaske daji eh, a dai fara da firamare kwarai idan aka ga abin da ya tafiya ta tafiya mm-hmm, sai a gani kuma za a yi nan gaba gaskiya eh. ta masu har yanzu dai masu har yanzu shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc yanzu kuma bari mu ji ko me 'yan majalisar dattawa za su tofa game da wannan kuduri ga yadda sanata yusuf abubakar yake kallon wannan kuduri. ai dokar nan daidai ta yi in za a tuna lokacin da turawa suke mulkin kasan nan ai sun yi irin wannan dokan duk wanda bai kai yashi ko dan shi shiga makaranta ba yi a kama shi na yadda kuma abin da ya kamata a yi a kasan nan kenan duk wanda bai kai dan shi ba makaranta ba a kama shi ba a ɗaure shi dole ne kawai you yayan 'ya'yanmu su yi karatu in ba haka muka yi ba nan gaba ba za a samu ma waɗanda za su riƙe ƙasan nan ba don haka ni na yarda da wannan ƙuduri da za a yi idan ma aka kawo wajenmu a zan yi supporting wannan ƙuduri duk wanda bai kai ɗan shi makaranta ba o shi makaranta ba a kama shi a ɗaure a kai fursuna ko wata shida ko zuwa shekara ko wata tara amma za a iya cin taron mahaifi in bai yarda dan shi je makaranta ba to ni ba zan yarda da tara ba me yasa a sabili da tara mutum ya zo watakila zo a yi tara watakila yana da kuɗi da zai biya idan ya biya taron nan gobe fa amma ba kowa ke son zuwa gidan fursuna ba don haka in ba dai yi taron za a yi makudan kuɗaɗe ba in ba haka ba gara a yi ko prisma wata shida ko zuwa wata tara in mutum bai kai shi makaranta ba bai kaɗan shi makaranta ba a gefen gwamnati kuma dole ne gwamnati ta tashi ta tsaya ta tabbatar makarantu na an gera su ba makarantu ne wanda yara kawai za su je su yi wasa ba malamai ba ajujuwa ba abin karatu ba littattafai da sauransu to a wannan kuma dole gwamnati a tabbatar ta tashi ta tsaya ta yi wannan a wannan ne za a iya cewa in gwamnati ba ta yi ba a kai karan gwamnati ba ta ba da daman a samu littattafai ba ta gina makarantu ba ba ta kawo malamai ba da sauransu amma shigar da yara makaranta inda har iyaye ba su yi ba kamata a kama iyayensu a daure To masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu ba ku dama ku kira ku bayyana min ra'ayinku a kan wannan maudu'in namu. To mun samu kiranmu na farko eh, daga jihar Kaduna wake kan layi. To Hajiya mai babban suna barkan ku da safiya. Barkan mu dai. Kuma na gaida shi ogan Yusuf Aliyu Harande barka da aiki. To barka ka dai Malam Murtala. Sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna tare da kai menene ra'ayinka? To na shi da cewa tuntuni ya kamata kasar nan namu Allah ya mata arziki, Allah ya mata baiwa kuma ƙasa ne wadda gaskiya al'umma suna ƙoƙarin da yawa gwamnati su ji halin a kuna da suke ciki halin talauci da halin maki da suke ciki suna hakuri da halin da suke ciki shine cewa ya kamata dama a ce ai a bada ilimi ai ai a kasan da ba arziki da akwai talauci za a ce a samu ma na firamare ya wadata ina ya kamata har sakandare don kun ka ba ilimin sakandare to ko a nan ka bar shi zai iya neman aiki zai kirkiro ma shi wani abu kuma duk sanda ya samu damar ci gaba da karatu zai ya daurawa daga inda ya tsaya amma ya muke ya sami ni ina gailin firamare ya tsaya nan to gaba daya a tawagun wasa ma kan ya kare ta girma ma karatun zai tafi muna kara yadda Allah ya mana arziki irin kudaden da za a kira ce za a a gyara majalisa dubu talatin da wani abu me sai ana gina makarantu an ce mana za su gina makaranta dubu goma za su gina asibitoci kanana dubu goma ya kamata duk wannan a gina ba sai an gyara majalisa ba ai ana ta ita majalisa To malamar talala'inka ya abin nan ta bari mu koma mu tafi jihar Kebbi mu ji wake magana daga Kebbi. Salamu alaikum kuna magana da Shehu Arba Asara daga Kebbi State. To malam Shehu muna jin ka. Malam Safilu wai su ina so in yi maka tambaya shin wai ita wani gwamnati ta Najeriya shin so take ta bi yan talakawa da masu halin a ta kashi ne wani irin bala'i ne wannan malam Safilu. Malam Shehu ba malam Safilu ke magana ba Yusuf ke magana. o yi tubaran dai da eh. duba ga irin hitinar da ake tawa mai yanzu an ware wai dubu biliyan talatin da bakwai za a gyara majalisa biliyan talatin da bakwai an gina majalisa ga biliyan biliyan bakwai an ware biliyan talatin da bakwai za a gyara ta wani irin bala'i ne wannan talakawa suna cikin hitina wallahi najeriya eh. ya za a zo a ce wai yanzu an ce in ba in yaro bai sa ɗal'in ɗanɗan shi makaranta ba za a ci shi tara to ai da haka nan ma in haka ce mutane za su kama yi najeriya ci gaba da kashe mutane mana amma wannan abun ai yayi yawa wallahi to kana ganin wannan dokar ba ta dace ba kenan ana ka ganin wannan dokar wannan dokar sai tilo hakin wallahi ba ta ba ta dace ba wallahi wannan ba ta yi ba wallahi to mun gode to daga kebbi kuma yanzu bar mu tafi jihar Bauchi wake kan layi daga Bauchi kuna tare da Bashar Mani ne daga Bauchi to Bashar ka ji maudu'in da muke tattaunawa akan yau menene ra'ayinka eh to gaskiya har ga Allah ra'ayi ne shine wannan dokan ba mu goyon bayan ta gaskiya me yasa saboda ya kamata hukumomi su ɗauki matakai akan karatu din na bada gudunmawa to ai abin da ake kokarin yi kenan domin a samar da ilimi kyauta kuma wajibi dole iyaye su tura 'ya'yansu makaranta kuma ita ma gwamnati dole ita ma ta samar da ilimi ta bayar da ilimi kyauta to ai yawanci dokan a baki suke kuɗi ba su aiwatarwa To mun gode da da lamu dai wannan layi mun rasa. shi ya tsinke ba. To kin ji ya ce wai ayi wai dokar kawai a baki take amma babu ita a aikace. To kar mu da rai. to lallai dai kan da rai kwarai da gaske tun da dai akwai kyakkyawar niyya eh. sai mu dora da addu'a kuma mu ga inda tunda gaskiya ita wannan doka idan har za ta tabbata mm. to ina mai tabbatar miki da cewar Najeriya tana iya shiga sahun waɗannan ƙasashen da suka yi fice a fannin ilimi a duniya kwarai da gaske to Allah ubangiji ya dafa kuma ya ba da iko ya kai ga gaci to lallai kan Allahumma amin To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin. Yusuf Aliyu Harande. Da kuma wanda ya ba da umarni Daniel Brown. Ni Aisha Mu'azu nake cewa huta lafiya. Ilimi akwai Kai haƙurin jure masu za ka ga sun gaba. Gani